kalli sararin samaniya za ki ganna tsaye a kusa da ki domin kuwa ni ma na yakan kuma na ganna a kusa da ki mu na haske duniya me zai hana ni kasancewa tare da wadda ta mallaka min zuciyarta wadda nake da tabbaci akan yadda take gurin ganin na shiga damuwa wadda ke tattalin farin ciki na wadda sautin murya take cire min kasala da sanya ni yin bacci mai cike da mafarkai masu daɗi ba kowa bace face ke rabi'a a duk lokacin da muka yi nisa da juna nakan ji dama a ce akwai manyan tsaunuka a kusa da ni da na hau ko zan samu na hango murmushin fuskarki mai taushi wasu na gulmar wai wata rana za a wayi gari na ji son ki ya ragu a cikin zuciyata idanuwa na su daina ganin kyawun ki, ni kuma na ce musu ba na fatan zuwan wannan rana ina mai numfashi a doron kasa ni kullum ina jin son ki ne na karuwa a zuciyata a duk lokacin da muke tare ko muka nisanta da juna fata na ki ma zuciyar ki ta kasance tare da ni a yaushe ina matukar son ki rabi'a rayuwar masoya.